إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <laughs> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da shida, wanda ya daidai da biyu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da da miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz وبدعها نشط محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن مكفانا أشافينا طريقك دقوم الشاء هدو أكركشن بدؤوئي da mutane suke yi a lokacin da suke sa wa gawa likafani da kuma fitar da gawan zuwa makwancinta mun kwana A kan bidi'a na hamsin da bakwai a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na ɗari da casa'in da tara za mu tashi a kan bidi'a ta hamsin da takwas malam yake cewa daga cikin bidi'oin da mutane suka kirkiro a wajen likkafani da fito da gawa daga gidanta zuwa makwancinta akwai asiyahu khalfal jinaza akwai ƙugi kururuwa ihu kuka a bayan gawa wani irin ƙugi suke cewa da ihu da suke cewa shine bisig bi istaghfiru lahu yaghfirullahu lakum sai ka ji an ce a bayan an fito da gawan sai ka ji an ce ku roƙa mata gafara kuma Allah zai gafarta muku wannan malam ya ce wa nahwahu da kwatankwacin wannan bayani wannan yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi musamman a ƙasashen larabawa kuma kowane gari kowace ƙasa a cikin ƙasashen laraba da nata salon bidi'an a sudan idan an fito da dawa mata ke rike dawan ba ana fito da ita daga gida ba to mata za su rike makarar ta gefe ana ja suna ja ana ja suna ja da ƙyar za a kwace a ninsu to wai alamar ana ƙaunansa kenan in ba ya haka ba sai a ce shi kenan gawon ya tafi a banza kamar mushe saboda haka sai an dinga ja suna ja ana ja suna ja ana ja daga ƙarshe sai su saki sannan kuma akwai wanda su kuma aikinsu shi ne su zo cikin mutane su sa mutane kuka sai su yi wasu kalamai da zai ratsa zukatan mutane suna ihu suna kuka ta yanda kai ma zuciyarka za ta karaya har ka fashe da kuka shi kuma wanda aka yi wa mutuwar yana kallon idanuwan kuɗe bayan ɗaya duk wanda bai mai kuka ba shi ma in aka masa mutuwa in ya je gidansa ba zai kuka ba biki ne kenan amma da shi biki zai dinga kallon idan mutane wiki-wiki idan ya gawa ne bai yi kuka ba zai ce mafi wani ma zai mun kuka ba biyu to shi ma duk ranar da aka yi masa mutuwa zai je kuma zai ƙi yin kuka a gidan saboda in ya ce ka zo gidana baka yi kuka ba sai ce eh, ni ma da aka mun mutuwa ai baka mun kuka ba to wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi malam ya ce ka duba almadkhal na ibn al-hajj mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya dakatar da wannan bayani da kuma al'ibda'u shafi na ɗari da goma sha uku al'amuru bittiba na imamu suyuti shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu bidi'a ta hamsin da tara daga cikin bidi'o'in da mutane suke yi malam ya ce asiyahu bi lafzi al-fatiha عند المرور بقبر أحد الصالحين وبمفارق الطرق سأيئيه أتي هاتها ونلوكتي عند المرور بقبر أحد الصالحين idan an zo wuce kabarin ɗaya daga cikin nagartattun mutane ana zuwa daidai kabarin wani wanda ake tunanin mutumin kirki ne sai ka ji an ce fatiha shi kenan sai kowa ya fara alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim malik wai ana fatiha wa bi mafariqi turuq haka kuma idan ana tafiya da gawa aka kai rabin hanya sai ka ji an ce fatiha sai mutane su dauka da karanta fatiha wato bid'a bala'i ne kuma mutane su suna ganin ibada suke yi illar bid'ar kamar yadda sufiyan sauri yake cewa wato shedan ya fi son dan bid'a akan mai saban Allah wannan magana yayi wa ɗaliban zaban barakwai suka ce akar makallahu me kake nufi da wannan kalma sai ce saboda shi shedan wato shi ɗan bidia. kullum yana ganin bautan Allah yake shi kuwa ne ba bai san shi da yadda ma saban Allah yake ba shi yana ganin ma lada yake samu shi sa zai iya faɗa da kai akan wannan bid'a har sa zai iya maka saboda yana ganin kana hana shi ne mai yardan Allah shi kuwa mai saban Allah duk inda ya je kana fara magana zai je a samu cikin addu'a Allah ya samu bari shi ya yadda ba daidai yake yi ba to kaga shi sa shi ɗan ya fi son bid'a bidi'a akan mai saban Allah bidi'a na sittin malam yace ce mushahidi lil jinazati maganar wanda yake halattan gawa idan an ɗauko ta sai ka ji sun ce الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ta tabbata ga Allah wanda bai sanya shi daga cikin wato tawagar wanda suka mutu ba in an ɗauko gawa sai ce alhamdulillahi wanda bai sanya shi daga cikin tawagar matattu ba kenan shi ba ba bane shi ya gode wa Allah kaga wannan tashi ta kare duk wannan kuma da sunan ibada ka duba miftahul karama mujalladi na 91 shafi na 46 haka kuma ya zo a shafi na 471 su sun ce bi annahu mustahabbun wai yin haka mustahabi ne an so idan ka zo ka dinga cewa alhamdulillahi alladhi lam yaj'alni min as-sawadi wai godiya ta tabbata ga Allah da bai sanya shi daga cikin tawagar matattu ba malam yace wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi wannan kuma yafi yawa a cikin larabawa bid'a ta 61 malam yace i'tiqadu ba'dihim أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها يجت اعتقاد بعضهم قدر وصل لتكين أنبداء سنة قدر ستيوى أن الجنازة وي داوى إذا كانت صالحة in dai gawar ta mutumin kirki ne aka ɗauko ta ta kifo inda kabarin wali ka tsaya a wurin ƙabarin wani wali ko kuma ita gawar karan kanta tana tsayawa a wajen ƙabarin wani wali inda mururi bihi a lokacin da ake wucewa da gawar za a tafi da ita alar rukmi min hamiliha ko da wa'anda suka ɗauki gawon ba sa so gawar da kanta tana tsayawa ko da masu tafiya da ita ba sa son haka to gawar da kanta za ta tsaya da kanta saboda ta zo gaban wani wali kaga waliyin ke tsaye da ita kenan saboda karamarsa Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa bid'a ta 62 alqawlu inda ru'yatiha hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu وصدق الله ورسوله اللهم imanan wa taslima. da kuma faɗin a lokacin da ka ga gawa wai sai ka ce haza ma wa'adana wa rasulu wai wannan shine alƙawalin da Allah da manzansa suka yi mana wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya Allahumma zidna imanan wa taslima wai sai ka ce ya Allah ka ƙara mana imani da miƙa wuya wajen lokacin da ka ga an wuce da gawa ka gawan sai ka faɗa haka kuma ba wanda ya ce kai haka ba manzan Allah ba kuma Allah bai ce haka ba malam ya ce wannan ya zo a cikin sharhu shar'a shafi na 665 tamamu hadithin awwaluhu shi kwasan wani hadithi ne wanda suka ce farkonsa almautu faza'un wai mutuwa wato wata fizga ce fa'iza ra'aitumul jinazata duk lokacin da kuka ga wata gawa faƙumu wa kulu wai ku tashi ku ce wannan maganar amma fa ba manzo Allah ya faɗi wannan maganar ba malam yace wala a'rifuhu bi hadha tamam yace ni dai ban san wannan hadisi da wannan cikon ba wa awwaluhu fil musnad farkon hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na uku shafi na 317 wal baihaqi haka kuma Imam al ya ambace shi a cikin sunan al nasa mujalladi na hudu shafi na shida. min hadisi jabirin daga hadisin jabir ɗan abdullahi wa rijaluhu thiqatun jerin gwanon mazajen hadisin fiqa ne su wal ahadithu fil amri bil qiyam kathira malam yace hadisai da suka zo akan umarni idan an gagawa a tsaya suna da yawa wa hiya wa in kanat mansukha sai dai hadisin ko da yake an shafe hukuncinta kama sabaka bayanin fi mahallihi kamar yadda bayani ya shuɗe a baya da muka karanta a farko manzala ya ba da daman an ga gawa a miƙe daga baya kuma aka goge wannan hukuncin falaisa fiha hadhihi ziyada malam ce, amma a hadisin wannan ƙarin da suka zo da shi babu ita fadalla ala inkariha sai ya yi nuni akan inkarin wannan ruwayar ba ta tabbata ba ba ta inganta ba wannan yana daga cikin bid'a ta sittin da biyu sai malam ya ce bid'a ta sittin da uku ittiba'ul mayyit bi majmaratin bin gawa da garwashin wuta Ka wannan ya kama da irin bautan 'yan indiya ko bin gawa da garwashin wuta a sa a ciki wannan yana daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke aiwatar da shi wajen raka gawa sai kaga an sa ko a sanya mata turare ana binta kaga wa'annan indiya na yi ana ganewa? kuma wasu ma mutane za ka ga suna yi wannan yana daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke yi malam ya ambaci wannan a cikin almudawwanatul kubra na imamu malik mujalladin farko shafi na 180 malam yace wanzurul mas'ala ka duba matsala ta 74 matsala ta 74 da muka tattauna akanta ya kawo wannan ya warware wannan matsala sai malam ya ce har ila yau daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke aiwatar da shi shine bid'a na 64 at-tawafu bil janazati hawla al-adriha wato yin tawafi da gawa a gefen kushewowi kaga an samu kushewa sai ka ga mutane sun zagaye wannan wato kushewar to shi ma yin wannan tawafin yana daga cikin abinda da yake bid'a ne mutane suke aiwatar da shi ya'ani adrihatul awliya kushewowin waliyai ka duba littafin al-ibda'u shafi na ɗari da tara mara yace za ka tadda wannan bayani a ciki gamsashe har ila yau daga cikin bid'a daga cikin bid'o'in da ake aiwatarwa bid'a na 65 maran yace at-tawafu biha hawla al-bayt al-atiq sab'an wai yin ɗawafi da gawa a ɗakin ka'aba so bakwai shi ma wannan yana daga cikin bid'a daga cikin bid'o'i waɗanda mutane suke aiwatar da shi a wannan lokaci har yanzu ana yin irin wa'annan bid'o'i malam ya ce ka duba al-madkhal na ibn al-hajj za ka tadda wannan bayani a cikinsa mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai har ila yau daga cikin bid'a bid'a ta sittin da shida shine al'ilamu biljana'i ala abuwa bilmasajid sanar da yin jana'iza a bakin ƙofofin masallatai jama'a ku zo za a yi sallar gawa jama'a ku zo za a yi sallar gawa to wanda ake yi a sudan shine idan fa an gama idar da sallah an yi sallar gawa ko sai liman ya juyo kuma sai kalli gawar sai ɗaga hannu su kuma mamu su ma sai su jiyo suna kallon gawan yana addu'a yana Allahumma ghfir lahu warhamhu ana amin bayan ba yi sallan gawa sai jiyo yana kallon wannan gawar yana addu'a ya daga hannu kowa ma sai daga hannu malam yace ka duba al na ibn al-hajj ka tadda wannan a mujalladi na biyu shafi na 221 haka kuma 262 zuwa 263 ya maimaita shi daga cikin bid'o'i da ake aiwatarwa bid'a ta 67 idkhalul mayyiti min babir rahmati fil masjid al-aqsa wannan bid'a ta Falastin kenan shigar da mamaci ta kofar rahma a baitul maqdis akwai babun rahma sai a ce a shigar da mamaci ta wannan kofan zai samu rahama saboda haka sai an shigar da shi ta wannan kofan wa wad'uhu bainal babi was sakhrati da kuma ajje mamacin tsakanin kofar da dutsen da ke wurin sai a ajje wannan gawar saboda sun canfa zai samu rahama wajtima'u ba'd al mashayikh Ya ƙara'una al azka wasu daga cikin shehunnai sai su taru su yi dandazo a wurin gawar sai su dinga karanta wasu zikiri a wajen gawar da aka kawo aka ajiye a wurin kaga duk wannan ba wanda ya sa ta ko amma mutane suna jin daɗin yinsa saboda ne su suka kirkiro amma na Allah da manzansa suna ganin yana da wahala har ila yau bid'a na 68 malam yace arrafa'u inda huduril jinazati fil masjidi qabla as-salati 'alayha ko kuma as-sana arrafa'u inda huduri al-janazati fil qabla as-salati 'alayha aw ba'daha yin waƙe a lokacin da aka halarci wurin sallar gawa a cikin masallaci kafin a mata sallah in an zo da gawan wani shehi sai ka ji ana ana ta yabo wani dan wani ana waka na yanda sufaye suke yi an gane wasu mahadda zikiri to wasu waka suke yi galiban za su yi ta waka wasu kuma suna zikiri amma wakan na rasa na yabo ana cewa ai wani kaza wani ya tawaka har ya sama wasu kuka au ba'daha ko kuma bayan an idar da sallar wa qabla raf'iha kafin a daga gawan sama au aqiba dafnil mayyit inda al ko kuma ana gama binne gawar a kabari sai su fara wannan yabon Allah Allah sai ka ji an fara wannan zikirin to kaga wannan yana daga cikin bidiyoyi wanda mutane suke wannan ko a Najeriya ana yi mana yace ka duba littafin al shafi na 124 zuwa 125 bid'a ta 69 malam yace iltizamu حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات wa mutane. Daukan gawa akan mota a ce wai dole-dole sai an sa ta a mota da kuma raka ta akan a bayanta da motoci ba a so wai mutum ya bi da kafa sai da ce dole ku shiga mota wannan duk kasashen larabawa ne ake irin wannan bid'a in an zo da gawa ba za ce faraka ba ko da wurin ba nisa ai in wurin na da nisa kaga shine zai sa dole ne a shiga mota to amma ko da wurin ba yi da nisa daga nan zuwa alkali road za su ce dole a hau mota kan wani ya taka ai ta kawo mota dala wani kawo mana motanka wani ma zo da motanka wani ma dala kaɗan kawo mota ba a so mutane su taka a ce dole sai an yi haka ai bai kamata ba a taka zuwa makabarta ana ganewa malam yace ka duba matsala ta hamsin da hudu na tattauna wannan matsala a cikinta bid'a ta saba'in daga cikin bid'o'i da mutane suke yi malam ya ce hamlu ba'adil amwati ala arabatil madfa ɗaukan wasu matattu wato wasu daga cikin waɗanda suka mutu a cikin akori kura a ce dole sai dai a cikin akori kura za a sa gawa ana ganewa in kuwa ba haka ba akwai matsala sai a ce ma dole a sa wannan gawa a cikin akori kura wanda ake wato kaita ko kuma ake biya dole ku yi wannan to malam ya tike bidiyo da ake yi a wurin littafani da fitar da gawa yanzu zai shiga assalatu salatu alaiha bid'an da ake yi akan gawa in za a yi mata sallah ita karan kanta sallah akwai bid'an da ake yi to barka ji ta malam yace na 71 as-salatu ala janaiz al-muslimina alladhina matu fi aqtar al-ardi salat al-ghaib ba'da al-ghurub min kulli yawm as-salatu ala janaiz al muslimina yin sallah ga wakin musulmai alladina matu fi aqfaril ard wanda suka mutu a wasu garuruka masu nisa kamar misali mutum ya je china sai ya ce ya mutu kafin abin nan kaga daga china a kawo gawa nan a aiki ne ko salatul ghaib sai su ce za a masa sallan wanda baya halarce ba'da al-ghurubi bayan faduwar rana min kulli yaumin na kowace rana yau za a yi gobe za a yi jibi za a yi data za a yi cifta za a yi har kwana bakwai aiki ya kama gwari ko ka dara sai kallo yawa to haka suke eh aiki ya kama gwari ka dara kuma sai kallo eh, Kullum za a yi na sati daya wato a bala'in wahala kuma wai amma wai sai ka goyi mutane suna jin daɗin yinsa da abin da shari'a ta ce ka yi cikin sauƙi. amma sai a ce a'a wai sai an yi kuma an ba a yi wannan ba sai ya zama talk of the day sai ka ji an fara cewa ai ba girmama mamacin nan ba ai ba yi kaza ba ai ba yi kaza ba malam ya ce ka duba al-ikhtiyarat shafi na hamsin da uku da al-madkhal na ibnu al-hajj shafi wato mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sha hudu da sunan shafi na 67 malam yace har ila yau daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi a kalla shine bid'a ta 72 as-salatu 'ala al-gha'ibi ma'a al-'ilmi annahu sulliya 'alayhi fi mawtinihi kaga wannan ko ina ana yi ha a Najeriya yin sallah ga dawar da ba ta halarci a wurin bayan an san a inda gawar take an mace sallah kaga limamin gwallaga da Allah ya karɓi ransa an gane a bauchi kaga a misira ya mutu an yi masa salatul ga'iba a masallacin? an yi? to in an yi kaga ya saba in an yi kaga ya saba banda shi akwai wasu za ka ga sun mutu amma za ka ji an ce kuma a garin da suka mutu garin musulmai ne ba garin arna ba kuma sai a ce dole sai an musu sallah bayan inda suke an musu sallah to yin wannan bid'a ne in ka ji wani limami ya ce maka wane ya rasu a misali toki an masa sallah amma za mu yi masa salatul ghaib anan ana wa ka kara gaba ka ka tsaya dan bid'a ne ana gane don baka da ladansa an riga an masa wanda ake yi wa salatul ga'ib shine wanda an tabbata ba a masa sallah inda yake ba wannan manzo Allah yayi wa najashi lokacin da ya rasu shine dalili manzo Allah malaika jibril ya sanar da shi najashi ya mutu sai ya ce to su fito aka fito waje inda mala'ika jibril yake zuwa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gefen masallaci wani lokaci ya zo da suran dihiyatul kalbi a nan suka tsaya aka yi sallar za'id salatul za'id ya ce ɗan uku na jashi Allah ya karɓaransa a nan kaga an masa sallah saboda kiristoci ne fadawansa kuma ba su sanya ya musulunta ba saboda kar kashe shi an gane to kaga wannan wanda aka tabbatar a inda yake ba a masa sallah ba kaga za a masa me za a masa sallah amma mutumin da ake da tabbas an masa sallah to ba a masa sallah in ka ji wani limami ya ce maka to jama'a wani ya mutu a misira ko kuma ya mutu a saudiya zamu da haka za mu yi masa sallar eh, gawar da ba ta nan kakka tsaya in an yi da sallah ne tashi in ka gama tasbihin ka ka tashi kai gaba in baka gama tasbihi ba zauna ka karasa tasbihin ka in ka gama ka tashi kai gaba kan ma ka bi sallar san baka da ladanta yi bid'a malam yace ka duba unzur al matsala ka duba matsala ta tara faqara a sada faqara ta bakwai a baya da muka karanta ta bidi'a ta uku daga cikin ba qawlu ba'dihim 'inda salati alaiha. wasu suna faɗi a lokacin da ake yi wa gawa sallah subhana man qahara ibadahu bil maut wa subhana al hayy alladhi la yamut sai ce subhana man qahara ibadahu bil maut sarki ya tabbata ga wanda ya tankwasa bayinsa da mutuwa wa subhana al hayy alladhi la yamut sarki ya tabbata da mai cikakken rayuwar da baya taba mutuwa wa kenan Allah wai wannan tasbihi ne a cikin sallafa da ake yi wa gawa dan Allah a cikin ta manzo Allah ya faɗi wannan to kaga da ake nan wato abinda mutane suka kasa ganewa wani zai ce a ah, to dan na faɗi wannan laifi ne aibi ne a eh aibi ne saboda ba shi manzo Allah ya ce kai ba manzo Allah ya karantar da al al-bara'u dan azib addu'an kwanciya na dare da ya zo nanata wa manzan Allah addu'an, sai ce amantu bi kitabika alladhi anzalta sai ce wa rasuli sai ce wa nabiyyuka alladhi a a ai manzo Allah ce wa nabiyyuka kallabi arsalta sai ce wa rasuli kallabi arsalta sai manzo Allah ce la wa nabiyyuka alladhi arsalta kaga a wajen malaman ulumul qur'an da suka yi kokarin bambance annabi war rasul saboda ai su a wurin su an ar-rasulu afdalu min annabi a wajen su cewa manzo yana sama da annabi saboda sun yi kokarin bambantawa duk da babu wasu dalilai da suka bambanta haka cewa annabi shine wanda yana da mutane amma ba a bashi sako zuwa ga mutane ba shi kuma manzo shi ne wanda Allah ya ba shi saƙo zuwa ga mutanensa ya koya musu shi ne manzo to kaga sai ce rasul sai manzo ya ce a'a nabi shi sa sai malamai suka ce in dai a addu'a ne ba a canza ko da lafazi guda ɗaya ne tun daga wani ya canza manzo Allah ya mai gyara ya ce ba abin da ya faɗi ba kenan to waya qif inda amrihi kenan ka tsaya inda aka umarce ka malam ya ce ka duba as-sunan wal mubtadi'at shine a shafi na 66 ko kuma fakara ta 66 har ila yau daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi a wajen sallar dawa bid'a ta 74 malam ya ce naz'un alaini inda salati alaiha ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم alaiha naz'un نزع Alaini. wai mutum ya cire takalmi takalminsa guda biyu inda salati alaiha idan zai yi wa gawa sallah haka suka ce wai sharadi ne mana ya ce ya lam yakun fihi ma najasatun zahira ko da a kasan takalmin guda biyun babu wata najasa a fili thumma alwuqufu alaihima sannan kuma sai ka tsaya akan takalmin ka cire takalmin sai ka daura kafafuwanka akan takalmin kai bid'a wallahi bala'i ne wajin wannan da sunan wani ibada bid'a ta da biyar, malam yace wukufun imami inda wasafin rajul wasafin mar'a akwai bid'a cewa wai liman zai tsaya a tsakiyar ta namiji in an zo da gawan za a mata sallah wa sadril mar'a da kuma kirjin mace ai kaga ba haka manzo Allah yake ai ba ita mace ai ana raba ta biyu ne namiji kuma a wajen ne wajen tsakanin kiyarsa da kansa sai a tsaya a wurin ai masa sallah to kaga kaji yanda bid'a ta kai mutane ayi abin da ba shi Allah ya ce ba ayi abin da manzo Allah bai yi ba kuma bai ce ayi ba kuma bai karanta da al'umman sa ba duk da sunan addini malam ya ce ka duba matsala ta saba'in da uku a wannan littafin mun karanta ta a baya can har ila yau bid'a ta saba'in da shida malam ya ce ƙira'atu du'a istifta karanta du'a istifta a cikin sallan janaza ba a yi in ka ce allahu akbar kawai sai ka yi isti'aza ka fara bismillahir rahmanir rahim an gane amma kaka fara cewa za ka yi du'a istifta saboda ba a samu manzan Allah ya yi du'a istifta ba mana yace unzur ta'liq ala al-mas'ala ka duba ta'liqin da nayi akan matsala ta 77 a shafi na 153 zaka tada wannan bayani bid'a ta 77 ar-raghbatu an qira'ati al-fatiha wa suratin ma'aha kwadaitarwa akan cewa sai an karanta fatiha tare da sura ana ganewa a ce sai an kwadaitar da mutane ya kamata mutane su jin a'a ai jifa-jifa ne wani lokaci ya karanta Fatiya da sura wani lokaci ya karanta me fatiha kaɗai duk wanda yi yayi amma kada ka dinga kwadaitar da mutane jama'a fa ya kamata kowa ya dinga karanta sura da makamanci haka kaga ana kwaɗaitar da mutane akan dole sai sun karanta Fatiya da sura mana yace unzuru ta'liq ala al-mas'alati as-sabiqa ka duba ta'liqin da nayi a matsalar da ta shude shafi na 152 bid'a ta 78 malam ce an raghbatu an at-taslimi fiha kwadaitar da mutane wai sallama ɗaya kawai ake yi ana ganewa a ce duk lokacin da za ka yi sallar gawa sallama ɗaya za ka yi ga mu mun fada wannan matsalar an gane mu dai a najeriya mun fada wannan matsalar yawancin mutane inda za su ji limai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zai fara mamaki ko kuma shine asali don shine ne manzala ke yi lokaci bayan lokaci ne ke yin sallama guda ɗaya amma ya fi yin guda biyu mu kuma yanzu sai muka juya ka sai muke yin guda ɗayan saboda mutane yanzu sai suna ganin in kai guda biyu kai ne ka zo da sabon abu alhali manzala guda biyun yake yi jifa jifa ne yake yin guda ɗaya amma galiban ya fi yin sallama guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokaci kuma ce guda ɗaya amma ya fi yin sallama guda biyu to malam ya ce ga shi kwaɗaitar da mutane akan yin sallama guda ɗaya wannan al'ada ce ta 'yan shi'a imaniya isna a shari'a ka duba miftahul karama shafi na a mujalladin farko shafi na 483 yana nan a cikin littattafansu suna yada wannan wato guba malam ya ce bid'a ta 79 qaulul ba'd aqib as-salati 'alayha bi sautin murtafi'in maganar da wasu ke faɗi idan an idar da sallar gawa da sauti su daga sauti ma ta shaɗu na fihi jama'a me za ku yi shaida a kan wannan gawan fayakulul na kazali sai ga mutanen da suke halarci a wurin sai ce me jama'a ne za ku ce dangane da wannan mutumin da ke kwance a ƙasa a gabanku kana mina salihin sai a ce ai yana daga cikin nagartattun mutane salihi ne bawan Allah mutumin kirki haka za su ce wa nahwihi mala yace da kwatankwacin haka ka duba littafin al-ibda'u shafi na 108 da sunan wal mubtadi'at shafi na 66 wa raji'il mas'ala mala yace ka duba matsala ta 26 shafi na 62 zaka ga wannan bayani na yi ta to kaga anan malam ya warware maka cewa yana daga cikin bidiyoyin da mutane suke yi idan an idar da sallah sai ya ce jama'a me za ku ce dangane da wannan gawar sai ya ce me za ku ce dangane da gawar nan sai ya ce mu dai mun san mutumin kirki ne mutane suna yi ko ba sa yi suna yi to kaga wannan yana cikin bidiyoyi wanda mutane suke yi a wajen wato sallar gawa Allah ka shirye da mu to za mu tsaya a wannan gaba sai mu tashi addafnu wa tawabi'uhu binne gawa da ababen da ke biyowa bayansa yaya irin bidiyo'in da mutane suke yi a kan waki idan an zo binne gawa za mu ji su kuma fa'idar ji shine mu nisance su in muna aiwatar da su in kuma ba ma yi mu ƙara nisantansu gabaki ɗaya don Allah ya kare mu daga faɗawa cikin wannan saboda haka anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu bayan sallah sai mu daura daga inda muke tunda sati zai zagaye ana sallah ko yawa to insha Allah bayan sallah da kana goma insha Allah za mu dawo karatu eh bayan sallah da kana goma babban sallah eh sai eh, sati na sama kenan insha Allah anan zamu da sa'aya in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wata'ala wa alaikum assalam eh gobe muna da karatu Ina nufin na yau din nan ya kare sai abin nan gobe insha Allah muna da karatu eh ba wai ina nufin mun kulla karatun ba kenan yawa har Thursday eh har Thursday har thursday eh har thursday har zuwa ranar alhamis za mu yi karatu juma'a shine sallah in Allah ya kai mu ko yawa shine kadai ba za mu yi karatu ba na'am na'am to ka bari gobe mun zo sai a yi karatun tun da karatun fikiyu ne yawa eh karatun fikiyu sai a yi shi a cikin fikiyu ko Eh, zai zo insha Allah a wanda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai tausasa zukatan sai sa shi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga rayuwar mu da addinin mu muna roƙon Allah ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba ka ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wanda ka jarabce su a cikin mu da ba su suka ya Allah ka warware musu ka musu buɗi da arziki ta inda ba taɓa tsammani ba ya Allah ka ka karɓi rayukansu da bashi a kansu ya Allah ka ba su ikon sauki wannan nauyi kafin su koma zuwa gari ka kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi ya Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri kowa a cikin mu nan yana da abin da yake nema a wurin Allah Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira kamar yadda ka sada manzanka sallallahu alaihi wasallam da alkhairin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro idan mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ta sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk